بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هنا تكين بجلاء الصدور هنا شاهي نفس السنة هنا فصل في صفة الجنة أتكون صفة الجنة أنت ويروى عن أبي هريرة an rawaito daga abi hurairah annahu qala ya shi qultu ya rasulullah nace ya manzon Allah akhbirni an jalisa ba Allah bari aljanna ma bina uhami ajlisa qala labinatun min zahabin tuballe na zinari wa labinatun bi tuballe min ilatin na azurwa wa malatuha ruwan kwadi almisku almisku al-azfar mutashi kai wa turabaha muqatta al-azfarani wa zuwa wa tsakon kwanin da a cikin da lu'ul'ul lu'ul'ul wal yaqut yaqut man da halaha ya ni'imu mutu wanda ya shiga aljanna yana ni'imtuwa wala ya kutu rin tsufa wa ya faru zai dawama wala ya mutu bai mutuwa wala tabla ya mutuwa ne ba da tsufa balle ai wani dinki wa ya kashe babu hukum kurciya dai za ta dawama har abada zai zan samrai wannan rabu ni kake ta wasu ila rasulullah sallallahu alaihi wasallam an tambaye manzon Allah ya kaulihi da zance an kauli Allah da zance ubangiji wa masakina ta iya batan bi jannati adanin da wurare masu tsafta a cikin aljanna wurin zama da na fadi Allah ka ba mu kala yake kasarun wani biyu ne na lullu'ul na lullu'i cikin jannati izalika zalika al-qasr sabuna dara cikin wannan bene akwai gida 70 ne ya kuti ne ya amma ba ta bi kulli darin ko wani gida 70 bai ta akwai daki 70 zo zumaratun na zumarai hadara kuri bi kulli baitin cikin ko kowane daki kuma 70 sarina akwai gado 70 ala kulli sarin 70 barashan kowane gado akwai shi hida 70 min kulli launin ma ko wani launi ala kulli garajin ko wata da imra'atin akwai mace min alhu na bolin ki muna tarda kuwa fi kulli mai ce ko na daki sabuna ma irda akwai kabaki saba'in ala kulli ma irjin ko wani kabaki sabuna launa akwai launi saba'in min kulli da amin na bolin abinci fi kulli baitin ko wani daki sabuna kusurwa fiye da akwai akushi saba'in wa yau da almumin ana ba mumini min alquwwati na karfi ji ga dadin da sabi a cikin kai gwamnati ma ya ci ala zalika abin da yake zo duka da waɗannan mata kudi duka su wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam inna lil jannati ghuraban cikin aljanna akwai shigiya yura ana ganin zuwa bayan dinin mutane daga cikin cikin ta ko nuna har cikin dinin zuwa har daga bayan ta abin da babu nan duniya kenan sai dai da cikin kana ganin mutane ba su ganin ta ko da wani ana ganin ta sai ku in ba mu sai ba mu ba wa wa qama arabi ba kawai da ya rasulullah Allah liman hiya wa ana jama'a ta bal kalama da wanda mutane magana bai da

بس أول يتمام إيه مظالة مظالة على وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نظرت إلى الجنة نعم نزاق الجنة وإذا رمان فزيك رمان من رمان يعني بتكون رمان إذا كجد البعيد كما مات رافضي المكتب هذا على السر بابا مكتب كذا ببزري وإذا غير هذا كذا كان تكلمون كما تركمان وإذا بيا جاري لسيدك وتقول كيا إيانيا وقل يا جارب يا كي قلت يا لما أنت كي كي تواتي كي وعد كي إن جمع الله فقال لزيد بن حارثة تجد زيد بن حارثة زيد بن حارثة زيد بن حارثة يا يا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرجل من أهل الجنة للي من داع الجنة قدع يتزوج إثنى أجر ألف حوراء أنا أرمى ما يتجمع تقول إن تبوكو مشاهدو كنت قرأتنا ها؟ مو هذا شباب ولا بكو؟ إذن وعظم يعالج كل واحدة منهن من قدار أمي gwargwaron shekaru na duniya kowace daga cikin zai zama da ita haka nan zai zama da sai ya kai gwargwaron tsawon shekaru kun gane magana ce Yana mu gane fi duniya. Wato dan aljanna babu rabu. kun gane karatu wa qala rasul qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna asar ahli jannati darajatan cikin yan aljanna wanda aka daraja haka wanda ba kai ba laman yaqumu ala ra'ati asharatu ala da habiri wanda a kansa akwai mutum dubu goma ɗan hidima wanda ɗaya ka jira mi za a yi ya kurtun aljanna kurtu na aljanna wanda a ɗan yi zama goma sha biyu kullum suna kai ne biya kuma aiki biyar da kullum hali mai saba ta ni ko wani mai hali akwai akwai ko hidu ba su ne abin nan aku hidu ihda eh, huma min zaɗi gudanar zinari na wani kura gudanar yin sinazin wana fi kullum wahidatin launin cikin kowane akwai launi ne zai fi kura da ba cikin guda ya kudu min akira yana ci karshen ta bisu ma ya kudu misali abin da cikin aure farkonta ya ji dul akira ha yana samun karshen ta bisu na jin daɗi bisu ma ya ji abin da samu da aure farkonta su mai kudu zalika rashin hankali na wannan ya zama kamar da kasan ayyaka turare min miski na aljihu in ka ɗauko a turanen miski kana yahawa kana gani ne za kana na abinci ga zama cikin cikin na aljanna ba magana kaji wala ya bulu na wala ya daga wannan to abin da kake da aljanna ya tsaka mai rubuci ne Allah ya yi ibada ya tun da duniya sannan babu kashi babu wani ni ba zai da kowane da wuce wa kawar rasu ruwa ya tsalla da tsalla ba ina rajula na alin jannati na wa bada tuwaru dan namiji dan aljanna wallahi da kwandage ne ya faɗo duniya laga na ba a za a daure shi to laga ni jahar kai rana wanda ke na haru da in haɗu guda ina da jahar kai rana wa kala wasu lalata wa lalata wa sallama in naka na zanzuru ɗayara wallahi kana kana cikin aljihar kana rubin sosu ta shahi zai kai mamari ne wa yanzu da sun yi haɗo bayan da ya gaba gari da mace wuyan zuwa yi mara ta da su wato ya mutum saka fili abin gari mu samu gari mu ba ya hau gama hasara وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما فعل الجنة ثلاث مرات دو وان يرو قال جنة أم قالت الجنة الجنة اللهم أدخله الجنة الله تكتك الجنة معه inda mu jori gaji Allah ka ba mu aljanna Allah ka ba mu aljanna Allah ka ba mu aljanna sai ka ce Allah kika nake aljanna ma awo kada ka roƙa mana rabu ah, wa man tajara min nar min nar wanda yake mai tsayi ga wuta salatu maratu shi uku ala ta naru kana cewa Allahumma ajirhu min nar Allah ka kanda shi daga wuta tunda bai suna Allah ka kanda shi ayyuka وقال أنا ابن مالك عن أنهار جنة تجري بغير أحادي بالماء وتقرمو أجل سنة قرانا باغا كل زمينة تقرانا الوضع لا تقول لي تقرانا باغا ولمن تنون وخمر الدقيا والعسل الزما دكوه هي ده قرمو لدكي نونو لا قرمو شاعر لكي جيا هكذا هكذا الزما هكذا الدنيا أتقول على مكان amma lahira mutum ya zama kai kaga ya ami wani na kullu duka ne da da da da abin nan da nono da giya da zuma duk haruna wa ila tun nahari abin da ayi mu aljanna biskun albis al-sawl bi dalika wa alu qadani turun shine lulubi wa yaqut da yaquti wa ha da qawi qawi abin da gine gine wa malaka abul ahbari halaka Allahu azza wa jalla adama الله يا علي تعمل العرب بيده يبغى وكتب التوراة بيد يا رود التوراة يبغى وكتب الجنة أن الله يا خوا الجنة بيده يبغى ثم قال لها تكلمي إما كان فقالت الذكر أبناء المؤمنون مؤمنون فصوم فهم وقالوا وقال فيه فكيف أريد مهول أو مؤول كالأول أو كالآخرين ذكاء تأويل أيوه